A jiya Litinin ne jaridun Najeriya suka rawaito makaddashin daraktan kula da harkokin sadarwa a babban bankin Najeriya Mr. Isaac Okorofo na cewa kula yarjejeniyar baya nufin mayar da Najeriya dandalin tara kayayyakin kamfanonin kasar China. Don haka manufar gwamnati ta hana shigo da wasu kayayyaki daga ketare domin haɓaka masana'antun cikin gida tana nan daram. Malam Attahir Magaji Gwarzo da ke zaman babban jami'i a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan gona ta jihar Kano ya ce akwai alfanu a kunshin yarjejeniyar to amma tilas ne sa an yi hakuri shi currency swap na gani wannan abu ne mai amfani sosai ga tattalin arziki musamman na najeriya wanda kusan ya dogara ga kayayyakin da ake shigowa da su ake amfani a cikin gida wannan zai taimaka wajen rage dogaro da ake yi ɗari bisa ɗari akan dala zai sa ya zamanto duk mutumin da zai shigo da kayansa in dai daga china ne zai canja naira da yan wanda da yadda ake ne sai an canja kuɗin zuwa dala sannan kuma ka je can ka canja shi zuwa zuwa yan so wannan zai rage wa eh, 'yan kasuwa walhalhalin canjin kuɗi fa'ida ta farko kenan fa'ida ta biyu zai taimaka wa su 'yan kasuwa si ma'amala da 'yan kasuwan can wato ɗaya da ɗaya kai tsaye kowane irin yawan kuɗi ake bukata na ai wannan ma'amala wanda da in za ka fita akwai yawan kuɗin dala ɗin ma da za a baka kuma su 'yan kasuwa zai ɗau lokaci ba abu ne da za a ce gobe ko jibi ba amma dai in aka yi haƙuri za a ga fa'idar abu kayayyaki guda 41 da gwamnatin najeriya ta ranta shiga da su cikin ƙasar kuma masu hada su ba za su fa'idantu da wannan tsari na musayar kuɗi da china ba sun hada da shinkafa da kwanan rufi da tumatirin gwangwani da tufafi da dai sauransu sai dai alhaji aminu dangana manajan daraktan kamfanin harkokin hannayen jari na gidauniya a nan kano na cewa ko da yaushe gwamnati ba ta yin kawai awon gabanta take sai ta fahimtar da 'yan kasuwa da suke zuwa china sau kaya cewa menene matsalar in suka gaya mata misali suka ce mu mun lura cewa duk lokacin da muka yi odar kaya muna biya ne da dala ita kuma dalan nan ko da yaushe tana yawan caccanjawa farashinta saboda haka ko da yaushe asara muke amma idan za a yarjejeniya da ƙasar china a yi wato ƙayyade farashin tsakanin kuɗin china da kuɗin najeriya misali ka ce kowace yuan sunan kudin china kenan mm. dan najeriya zai iya musayar kudi akan naira talatin nan da shekara biyar wannan farashin ba zai canja ba ka ilmantar da shi ɗan kasuwa to abin da ake so gwamnati ta ilmantar da mutane tukuna kafin ta yi wannan zancen musayar kuɗin amma yanzu duk wannan kawai ita gwamnati tana magana ne da kanta ita kadai mm. a nan kano ka ji wani taro da aka yi aka ilmantar da mutane ko kuma kafin a fito da wannan tsarin an tuntuɓi 'yan kasuwar da suke zuwa china alhaji aminu dangana kenan masanin tattalin arziki da hada-hadar kasuwanci a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria